Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. ‘Yan Najeriya na ci gaba da ɗanɗana kudarsu sakamakon tsadar rayuwar da ta samo asali daga cire tallafin man fetur da karyewar darajar Naira. Kusan duk inda ka leka a Najeriya babu abin da mutane ke tattaunawa sai halin matsi da ake ciki. Wannan ba ga iya maza da aka sani da cefane ya tsaya ba har mata da ke cikin gida suna kokawa. A yau mun dubi yadda kayayyakin masarufi da more rayuwa suka fi ƙarfin talakan Najeriya. Wani masani ko mai shirki akan harkokin kasuwanci ya yi mana hasashen yadda al'amura za su kasance a nan gaba. Wani ɗan kasuwa ya yi mana matashiya kan halin da ake ciki a harkokin kasuwanci a Najeriya. Assalamu alaikum mai magana Honorable Abba Salihu Garo ɗan siyasa a jihar Kano ƙasa Najeriya kuma ɗan kasuwa. Alhamdulillah maganar tsadar kaya a ƙasar nan ya zama abin yin nari wa yin nari raji'un rayuwa ta yi tsada matukar tsada kuma a wannan lokacin da ake ciki yana buƙatar addu'a da kuma gwamnati ta tashi ta yi abin da ya kamata domin a taimaki al'umma a kawo sauƙin wannan rayuwa don ka duba yau musabbabin wannan abin yana da alaƙa da nasaba da tashin dala dala ta zama ba ta da control kullum tana ƙara kuɗi darajar naira na ƙara karewa abu na biyu cire tallafin man fetur daga ranar da aka cire tallafin man fetur a ƙasar nan daga ranar kullum kaya suke yin gaba ba su da control ba ka da tabbacin abin da ka siya yaushe shi za ka siya gobe ina ganin idan gwamnati tana so ta taimaki al'ummar najeriya za ta iya yi wajen taimakon su ta hanyar dawo da tallafin man fetur ta hanyar buɗe boda domin kaya su shigo su yi sauƙi shi amfanin buɗe boda zai kawo competition domin na gida zai yi wato sauƙi shi ma ba zai yi ka je ka siyo shinkafar waje ka kawo ta gida Najeriya a ce za a sayar da ita dubu talatin da biyar ko arba'in ta gida kuma a ce maka ta haura wannan farashin ba so ko da ta gidan ta haura idan ka ba da dama ka shigo da ta waje za ta karya farashin shinkafar gida za ta karya farashin sauran kayayyakin abinci na gida da sauran abubuwa na more rayuwa wannan zai taimaka sannan ka sauke farashin mai ka dawo da tallafi wannan ma zai ba da gudunmawa sosai wajen wato ganin harkar sufuri abin da za a ɗauka maka naira dubu ɗari yau za a ce ma dubu ɗari uku ne da hamsin to ka ganye da dubu ɗari kai ma a cikin kayanka da ka siyo kayan watakila kana cin naira dubu ɗaya ka siyar don saboda wannan ƙarin sai ka ƙara dubu biyu a kai still dai dubu ɗayan ce taka to nan dubu biyun za ta kauce za ka sai da kayanka da sauƙi ka dawo kasuwa wannan abu ne da ya kamata gwamnati ta duba tsadar kayan da ake ciki a yau ya kai za ka gada abin da muke sai da mai a kasuwa bai wuce dubu ashirin ba amma yau mai ya kai dubu hamsin shinkafa da bata wuce dubu talatin ba yau shinkafa ta kai dubu sittin da biyar shuga da baya wuce shi ma dubu ashirin sha takwas yau ana magana shuga naira dubu saba'in da biyar haka yanka ka ɗauki magi haka sauran kayayyaki da za ka gani duk irin wannan ce idan gwamnati ta gaza shawo kan wannan abun, to ƙasar za ta rikici tsoro da ta talaka yake yi wa gwamnati zai zama na wannan tsoron ya fara gushewa za a nemi shi a rasa a ƙarshe zai fito ya zanga-zanga abin bakin ciki malam a satin nan na ga su a mutanen mu yan Najeriya suna hijira saboda matsin rayuwa da matsin yan ta'adda suna tafiya zuwa ƙasar Nijar. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta gabafinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta wani sashen FM abokan hulɗarmu a sassan Najeriya. To madalla, kafin yanzu kun saurari wani ɗan kasuwa a Najeriya da bayani kan hauhawar farashin kayan masarufi a ƙasar. Mun tattauna da wani masani ko mai sharhi akan harkokin tattalin arziki. Ya faro da bayyana mana sunansa. Sunana Dr. Nuruddin Usman kuma darekta ne na Center for Procurement, Logistics and Supply Chain Management Kaduna State University. To, na hakika dai gaskiya in za mu faɗa ma in za mu faɗa ma gwamnati gaskiya. To gaskiya muna fuskantar kalubale ne. Ana fuskantar lokaci mai haɗari ne a yanzu dinnan da muke ciki gaskiya. inda za mu faɗa wa gwamnati gaskiya dalilin da ya sa na ce haka shine yanzu ana cikin wani yanayi ne wanda aka matsa ma mutane da wanda ya fi karfin kanshi ya fi karfin gidan shi har ma zai taimaka wa makwatan shi yanzu makwata ya gagara gidan ma ya gagara kanshi ma da kere ke ci da kanshi su kaga muna cikin wani yanayi wanda Eh, an an tracing ko kuma an matsa mutane sun kai kusa da bango Nan ba za a ce bango ba da sun kai bango za su za su juyo ne kuma juyo mutane zai zama bai da saboda wahalar da mutane suke ciki yanzu kaga an dalilin wannan gwamnatin tana zuwa ta yi introducing wasu policies economic policies wato tsare-tsaren tattalin arziki yawwa tsare-tsaren tattalin arziki wanda ya haɗa da kaman cire tallafin man fetur cire tallafin dala a lokaci guda to za ka ga abubuwa gaba ɗaya sun canza wanda za ka ga an average man an average salary ana ko kuma an average wanda yake menene wanda yake dan samun albashi wanda yake albashi yake samu an average wato matsakaici yake samun albashi ka gane ko yanzu haka ya koma ba ma matsakaici ba za a ce ya koma ba wai eh, karami ba ya koma wanda ma kawai ba zai iya yin komai ba saboda idan ka duba idan muka ce za mu iya daukan kamar wanda kamar wanda ake biya dubu ɗari a matsayin kamar average kamar average hmm. so yanzu wannan wanda ke daukan dubu ɗari yanzu da ya je da ita kasuwa abinda ba zai iya siyan ba zai iya yin cefanen da zai ɗauke shi a wata ɗaya ba To, dakta ana cewa wai kamar idan mutum ne ya karye ko ya targaɗe in aka zo gyarawa dole ya ji zafi. Wannan tsare-tsare da aka ɗauko da tattalin arziki nan gaba akwai alamun a ji daɗi ko kuma dai kawai an dai yi ne sai illa sha Allah. Gaskiya ni dai ni a hasashe na kuma based on facts za su eh, bisa ga la'akari da abin da ke faruwa ko kuma hujjojin da suke ƙasa shine gaskiya ba ɗauko hanyar da ya kamata ba. Saboda shi dai wannan abin da za ka yi wanda ake sa ran a cigaba gaba eh, eh, gwamnatin kasa ta ci gaba talakawa za ka yi mawa na yanzu din ma da kake yanzu talakawa kake yi mawa to me yasa za ka ɗauki policies ba za ka bi su a hankali ba yadda har za a kai inda ake son a kai sannan kuma fa mu a fahimta mu fa wannan politics eh, wannan abubuwa da aka wannan tsare-tsare tsare-tsare da aka ɗauka ba fa masu ba ne ba saboda Najeriya kowa sun cewa a duniya Najeriya tana shigo da shigo importation take yi kasan importation ne ba exportation ba wato ta dogara da shigo da kayayyaki fiye da wanda take fitarwa fiye da wanda take fitarwa to kuma ka dibaluyin kudinka in ba kai kake da eh, abin da kake fita da shi ya fa abin da kake zuwa da shi yawa ba wani ba wani ba wani alfanu da zaka samu idan ka karya kudin ka saka hmm. ya kamata a ce mu rike matsayin kudin mu ne saboda mu muna shigowa ne da shi fiye da fita da shi inda muna fita da shi ne da yawa fiye da yadda muke shigowa da shi kan karya ba matsala ba ne ba still za mu kara ne making kasuwa ne a duniya ka fahimce ni to dakta a matsayinka eh a matsayinka eh. na masani ko mai shiri kan harkokin tattalin arziki yanzu idan aka koma da baya aka ce a dawo da tallafin mai a dawo eh. da tallafi da ake yi na dala ya zama cewa naira ta dawo da karfinta abu ne wanda zai iya eh. yiwa sosai man komara zai iya yiwa amma saboda ai abin da aka yi a bayan ai ya yiwu shi ma ribaisin wannan abin ma kuma zai iya yiwuwa to amma kana ganin idan ya yiwu barin ka eh. barin baka dalili barin ba ka gane saboda kare dalan nan aka yi yau aka da aka ce to mun fasa kare dalan nan ko kuma mun da mun yi afirce da mun rike mun kamata wani balu da kana ɗari bakwai da wani abu ne ko hmm. aka mai da yanzu tana dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu ko da ɗari hudu da wani abu ne ma so idan aka ƙara mai da ita aka ce yau mun tsaya da dole ba ɗari bakwai kuma gwamnati ta nemo dalar nan ta bayar da ita ta shigo da ita cikin kasuwa mutane kowa zai iya kai yau fa mun Najeriya ta ga dama ta ce ta ce dalar nan fa dala ɗaya ne dai take da naira ɗaya a Najeriya dole haka za a karɓe sa za a samu challenges ba amma kuma dole za a dawo a daidaita to kenan eh kenan dakta gwamnati ita za ta samu wannan dalan na ba mu mutane yanzu da aka mai da making wannan dala available a bankuna duk mai bukatan dala ya yi wani abu a waje ya je banki ya karba sannan kuma bankin a ba da dalan ta zama available shi ai kayan mu muke sayarwa ake ba mu dala eh to ai kayan mu muke sayarwa ake ba mu dala muka ce yau mun saida mun saida gangan mai kaza mun karbo dala miliyan kaza muka zo muka bada ita a ƙasan mu akan naira ɗaiɗai dala ɗaya naira ɗaya ba wanda zai challenge da sani kasashe wasu kasashe za su challenge fara amma ai economy mu ne ƙasan mu ne kuma muna da sovereignty Dr. Nuruddin Usman Miko daga Jami'ar Jihar Kaduna da ke yau Juma'a ga Jamilu Adamu da kanin labaran da jaridar Aminiya ta yau ke dauke da su. Me jarida Aminiya ta kunsa ta wannan mako? Eh, to kamar yadda aka saba duk mako a jaridar wannan makon tana kunshe da muhimman labarai. Babban labarin mu na wannan makon shine yadda dalar Amurka ke jefa 'yan Najeriya cikin kunci. A ƙarƙashin wannan akwai sharhi da muka ya kai da litar mai ta fara kai 700 a wasu jihohi sannan babban gwamnan bankin najeriya ya ce laifin na mutanen kasar ne sannan matan aure suka ce su lallai suna ganin wannan wahalar a tukunyansu sannan muka tattauna da masana akan yadda za a shawo kan lamarin ah, labarin da ke biye da wannan shine na binciken kwakwaf da aka yi akan kazanta da rashin kula da ke gudana a mayanka a abuja a wakilin amina ya bibiyan da ake gudanar da mayanka da yadda suke harkokin yanka nama da tsaftacewa da rashin tsafta da sauransu da ke wakana a cikin wannan guda mayanka da ke abuja wanda aka yi ne ta hanyar da kama. to mun san nijeriya tana kunshe da sauran shafuka kamar irin su kasashen waje da sauran abin nijeriya ta kunsa to a wannan makon me nijeriya ta kunsa fannin kasashen waje na kasashen waje mun yi sharhi ne akan kai komo da ake yi akan ficewar wasu ƙasashe guda uku na afirka daga cikin ecowas inda ni yake nana ta cewa lallai ta ta riga ta fice kuma ba maganar sulhu ko ba maganar dawa cikin wannan ƙungiya ta ecowas to a ɓangaren al'ajabi fa a ɓangaren al'ajabi labarin babba da ke bangaren al'ajabi shine labarin wata da ta yi yunkurin kashe mijinta saboda katin aurensa da aka fasa yi shekara 60 da suka wuce To a bangaren dandalin nishadi fa me jarida ta kunsa. To a bangaren dandalin nishadi na na wannan makon mun sharhi ne akan yadda nasarar NNPP a jihar Kano take ƙara farraga masana'antar mai kun ta ƙara haɗe ta. inda ko a makon jiya a farkon makon nan an kama ɗaya daga cikin jigo a cikin jam'iyyar wanda kuma SSA ne inda aka ka inda muka gano cewa SA ne na gwamna yasa aka kama SSA na gwamna wanda masana'antar ne shi kuma Kamar dai da muka saba duk kowane mako jarida tana da shafin wasanni to a wannan makon mai jarida ta haɗo mana. Na'am a bangaren wasanni ko mun yi sharhi ne akan muhimman abubuwan da suka faru a gasar Afcon ta bana da kammala inda aka doke Najeriya wasan ƙarshe. daga cikin abubuwan da suka faru akwai yadda kocin riko ya samu nasarar lashe kofin bayan bashi rikon ƙarya ne da kuma yadda aka karrama 'yan wasan Najeriya bayan sun dawo da lambar yabo ta mon da fil da filoti da gidaje dukansu kowanne ya samu wani abuja to masu sauraro ƙarshen shirin najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da kuwa shiri na gaba da izinin allah ya za da dan ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin ni muhammad awal suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan daily trust ku huta lafiya.